Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safe yau Alhamis 31 ga watan Agustan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. To baba kasar Gabon mai arzikin man fetur a nahiyar Afirka ta ja hankalin kasashen duniya yayin da jami'an sojan kasar suka ayyana kwace mulki a jiya Laraba. Amurka na bin diddigin abubuwan da suka faru a birnin Libreville na kasar ta Gabon a cewar fadar White House sa'o'i bayan da jami'an soja a kasar suka kwace mulki. Ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki akan Rasha da safiyar jiya Laraba. ta yiwu wannan shine hari mafi girma da kiev ta kai a kasar rasha tun bayan barkewar rikicin da aka shafa watanni goma sha takwas ana yi tsakanin kasashen biyu kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji juyin mulki da sojoji suka yi a kasar gabon shine na cikon takwas a cikin shekaru uku a afirka to ko menene ke kawo haka bai wuce tsanani da mutane suke ta daɗa radawa ba matsi yana ta daɗa yin yawa tattalin arziki ya yi ingantuwa kuma gwamnatocin sun gaza muna kuma ɗauke da fashin baki da farfesa bube na maiwa na jami'ar diop a senegal ya mana akan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar gabon kamar kowace safiyan alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali da alheri grace abdu za ta gabatar amma kuma sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Gabon mai arzikin man fetur da ke gabar teku a tsakiyar Afirka ta ja hankalin kasashen duniya yayin da jami'an soja a kasar suka ayyana kwace mulki a wani abu mai kama da juyin mulki a jiya Laraba. sanarwar da aka yi a gidan talabijin na gwamnatin kasar ta yiwu ita ce babbar barazana ga mulkin gado na kasar lamarin ya kuma bayyana irin gwagwarmayar mulkin da aka kwashe shekaru ana yi juyin mulkin ya kuma ƙara kawo damuwa a yankin da ma ƙasashen duniya a kan guguwar juyin mulki da ake da ke tashi a yammacin afirka ƙasar gabon dai ta shafa fiye da rabin ƙarni a ƙarƙashin mulkin iyalin bango Omar Bongo Ondimba wanda ya yi shugabancin gaban tsawon shekaru 42 har zuwa rasuwarsa a shekarar 2009. Tsohon sojan saman Faransa ne kuma ɗan siyasa wanda ya karɓi mulki a shekarun da suka biyo bayan samun 'yancin kan ƙasar. A gefe guda kuma, amurka na bin diddigin abubuwan da suka faru a birnin libreville na kasar gabon a cewar fadar white house a jiya laraba sa'o'i bayan da jami'an soja a kasar da ke yammacin afirka suka kwace mulki fadar white house ta kuma kara kudurorin amurka a afirka bayan da aka tambaye ta ko guguwar juyin mulkin da ake yi a yankin alama ce da ke nuna washington ta kawar da idanta daga nahiyar da ke da arzikin albarkatun kasa. a wani taron manema labarai ta yanar gizo. John Kirby, daraktan sadarwa na Majalisar Tsaron Ƙasa a Amurka, ya ce abin ya faru ne gaba ɗaya a cikin dare. Shugaban ƙasar Gabon Ali Bongo Ondimba da ya daɗe kan karagan mulki ya fitar da wani bidiyo inda ya tabbatar da cewa an yi mashi ɗaurin talala. 'yan sa'o'i bayan da aka tabbatar da cewa shi ya lashe zaben da aka gudanar a baya-bayan na a kasar wanda masu sa ido suka ce yana cike da kurakurai. ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan rasha da safiyar jiya laraba ta yiwu wannan shine hari mafi girma da kiev ta kai a kasar rasha tun bayan barkewar rikicin da aka shafa watanni 18 ana yi tsakanin kasashen biyu jiragen saman na ukraine sun auna yankuna shida na rasha ne inda ɗaya daga cikinsu ya taɓa wani filin jiragen sama a kusa da kan iyakar rasha da estonia da latvia jirgin saman mara matuki ya haddasa gagarumar magobara tare da lalata wasu jiragen jigila na yaƙi na il-76 guda hudu waɗanda za su iya ɗaukar manyan injina da sojoji abinda kamfanin dillancin labaran tas na rasha ya ambaci jami'an agajin gaggawa na faɗa kenan hare-haren da jiragen marasa matuki ke kaiwa cikin dare sun kwashe sama da sa'o'i hudu suna aiki a cewar jami'ai ko da yake babu wanda ya jakata kawo yanzu dai babu wani bayani daga jami'an ukraine duk da cewa ba kasafai kiev ke daukar alhakin kai hare-hare a cikin rasha ba To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Cikin shekaru uku nahiyar Afirka ta fuskanci juyin mulki haso takwas gabani na baya-bayan nan da aka kai a ƙasar Gabon. Wakilin Hassan Maina Kaina ya mana nazari akan haka. a shekara ta 2021 sojoji sun kaddamar da juyin mulki a kasar mali bayan da hamɓarar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta ibrahim bubakar kaita a shekara ta 2020 da kuma kafa gwamnatin rikon kwarya karkashin jagorancin ba dawo. matashin soji ɗan kimanin shekaru 43 kanar asimi gwaita ya kori gwamnatin dawo. shi kansa shugaban sojojin juyin mulkin kanar asimi goita ya tsallake rijiya da baya bayan da aka yi yunkurin halaka shi yayin da yake sallar juma'a a wani masallaci da ke bamako babban birnin kasar a kasar gini wani matashin soji shi ma ɗan kimanin shekaru 43 kanar mamadi damboya ya jagoranci juyin mulkin da ya zagumatin farar hula ta alfa konde ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin kasar sudan laftanar janaral abdul fatah al-burhan ya kaddamar da juyan mulki a kasar inda ya kori gwamnatin farar hula ta rikon kwarya karkashin jagorancin abdullah hamdok bayan dai kokawar neman mulki mummunan rikici na cikin gida ya barke tsakanin shugaban juyin mulkin janar al-burhan da mataimakinsa janar muhammad daglo a cikin watanni biyar da aka yi ana wannan rikici na kasar sudan yanzu sudan ta tarwatse kawo yanzu sama da mutane dubu biyar ne aka kashe ko kuma suka mutu a saboda azabar wannan yaƙi a burkina faso wani matashin soji ɗan kimanin shekaru 34 laftanar kanar ibrahim traore ya fitattaki gwamnatin demokradiyya ta shugaba paul henry sandago da miba a watan satumban bara kanar ibrahim traore yanzu shine shugaban ƙasa mafi karancin shekaru a duniya a ƙarshen watan jiya ne kuma kwamandan dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasa a nijar brigadier general abdulrahman chiani ya baras da gwamnatin demokuraɗiyya ta alhaji muhammadu bazum a wani abu mai kama da arashi kuma a kasar gabon jiya kwamandan rundunar da ke tsaron fadar shugaban kasa kanar bryce clotter olego nguema ya jagoranci yan da gwamnatin farar hula ta ali bongo to ko me ke jawo jiya mulki akai-akai a nahiyar afirka Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa ƙwararre ne a sha'anin kimiyyar siyasa. Babban abin da ike janwo juyin mulki a ƙasashen nan na Afirka a kwana-kwanan nan bai wuce tsanani da mutane suke ta daɗa faɗawa ba. Matsi yana ta daɗa yin yawa, tattalin arziki ya fi ingantuwa kuma gwamnatocin sun gaza zaɓuɓɓuka kuma ba sa iya fitar da mutane daga halin da ake ciki. Za a yi zaɓen amma sai a ga kamar gwamnatin jiya ta fita yau, ta shekaran jiya ta fita jiya, sai kuma waɗanda da su kuma an gaji da su sun daɗe a mulki amma kuma kullum aka zaɓe su ce su suka sake ci duk sauran rukunin mutane kuma ba su da ƙarfi da kuma tsari da za su iya karɓar gwamnati sai soja. To ko yanzu menene abin yi? Wannan ita ce tambayar da na yi wa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da ke birnin Paris, Dr. Sadiq Abba. Eh, in ana so a yada juyin mulki a Afirka ba wata hanya da ya kamata a bi sai demokradiyya. In aka ba demokradiyya karfi, ka ɗauki ƙasashen da ba a juyin mulki kamar ƙasashen horon Birtaniya a da. Demokradiyya ta zama ta yi karfi, amma ƙasashe inda ake kama karya ba a bi gaskiya ba, ba a iya hana juyin mulki. Dr. Sadiq Abba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga maryam da ci gaban labaran duniya ta bayyana damuwa kan cewa rasha na gab da cimma yarjejeniyar sayan makamai daga koriya ta arewa domin karfafa yakin da take yi da ukraine mai magana da yawon fadar white house akan batutuwan tsaro john kirby ya shaidawa manema labarai cewa amurka na da yakinan tattaunawar sayan makamai tsakanin rasha da koriya ta arewa na ci gaba sosai ya ce a kwanan nan ministan tsaron rasha sarge shoigu ya kai ziyara koriya ta arewa domin kokarin shawo kan pyongyang ta sayarwa rasha da makamai Kirby ya kuma ce shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi masayar wasiƙu inda suka yi alkawarin ƙara haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu. Bayan haka, Amurka na da bayanan sirrin da ke nuna cewa wata tawagar jami'an Rasha ta je Pyongyang bayan ziyarar ministan tsaron ƙasar. Miliyoyin yara a faɗin Ukraine da kuma wasu ƙasashe bakwai da ke makwabtaka da ƙasar suka rasa damar samun ilimi da ƙwarewar da ake bukata don taimakawa Ukraine farfadowa daga barnar da mamayar Rasha ta haddasa a ƙasar a cewar asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF. A cikin Ukraine ana ci gaba da kai hare-hare a kan makarantu akai-akai lamarin da ya bai yara cikin damuwa sosai kuma ba su da wuraren da za su yi karatu a cewar Regina de Dominicis, Daraktar UNICEF a Turai da yankin tsakiyar Asiya. ba wai kawai hakan ya bar yaran ukraine suna faman samun ci gaba a iliminsu ba ne suna kuma gwagwarmayar rike abin da suka koya a lokacin da makarantunsu ke aiki sosai a cewar regina a wani taron manema labarai a ranar talata regina ta kai ziyara ukraine a makon da ya gabata inda ta gana da malamai da yawa waɗanda ta ce sun jakata a wani hari da aka kai a wani yankin farar hula a birnin romney da ke arewacin ƙasar. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. biye bayan juyin mulki da sojojin kasar gabon suka yi bisa dalilan da suka bayar cewa zaben kasar na cike da magudi masu sharhi da dama ne suke tsokaci akan wannan abin da suka kwatanta da ruwan dare na tuntuɓi farfesa gobe na maiwa na jami'ar diop da ke ƙasar senegal ko shin wannan juyin mulki yana da nasaba da waɗanda aka gani a baya eh to ina ganin cewa na na gaban shi ya dan bambanta da na da sauran ko da yake ya kusa da irin na gine conakry to amma bai yi kama da na mali ba da na burkina faso da na jamhuriyar niger me yasa eh, shugaban kasa na liberia malam george weah hmm. zamanin da aka yi juyin mulki na jamhuriyar nijar lokacin da ecowas ta je ta yi wannan taron nata na ɗauka wannan umarnin matakin ne zuwa ga nijar. Hmm. ya yi magana wadda mutane ba su yi la'akari da ita ya ce muddin ya zamanto ecowas tana kawo goyon baya ga zaɓe irin wanda ake yi cikin nahiyar mu wato wani ya ci a ce ba shi ya ci zaɓe ba ko kuma wanda yake bisa iko ana cewa bai faduwa wato mutu karaba ya ce muddin ecowas ba ta fito tana faɗin gaskiya ba ta cewa da an tabka magudi a cikin zaɓuɓɓukan da ake yi ba a ƙara juyin milki a nahiyar afirka to wannan juyin milki da aka yi a ƙasar gabon hmm. kowa ya ji abin da suka faɗi ta cewa da a can haga bakin su abin da suka faɗi tunda duk abin da za mu faɗi dai da abin da ta bakin su za mu magana haka to suka ce eh, zaben da aka yi ne an tabka magudi a cikin shi saboda shi domin suna neman kwanciyar hankali a cikin kasar tasu suka hambarar da wancan iko abin da suka faɗi kenan to amma in aka tsaya aka yi nazari kwarai wannan juyin mulkin na kasar gabon da lauje cikin nadi wani irin lauje ne a nadin ga wannan mugunyar kasar faransh ya zama to ita ce tamma kasar nan eh, mulkin mallaka hmm. wato irin maganganu masu tsauri da take yi zuwa ga jamhuriyar Nijar da irin barazana da take yi zuwa ga jamhuriyar Nijar irin mazurai da take ma jamhuriyar Nijar tamma Mali tamma Burkina Faso yanzu ga shi an waye gari sai muka ga ba ta da wannan kuzari zuwa ga kasar gabon zuwa ga wanda suka juyi a kasar gabon alhali duk wanda ya saurari irin abin da suka yi suka yi suka toha ta bakin su da irin matakin da suka ɗauka zuwa ga jamhuriyar mali zuwa ga burkina faso zuwa ga niger to wannan abin ba su ɗauke shi ba zuwa ga eh, jamhuriyar gabon na ɗaya kenan na biyu idan muka saurari abin da shi eh, shugaban eh, majalisar ɗumkin afirka ya faɗa. Hmm. Lalle ya yi Allah wadda da wannan juyi milki da aka yi ƙasar Gabon. Amma ba mu ya ce a maido Alhaji eh, Ali Bongo ba bisa karga iko kamar yadda suka tambaye shi a jamhuriyar Nijar. Har yanzu kuma ba mu ji ba ita ƙasar Faransa ta ce ta yi Allah wadda da wannan kuma hawaye a maida shi shi eh, Alhaji Ali Bongo a maida shi bisa eh, karga iko. To amma Nijar kuwa ya sani abin da ya samu ke cewa da da lauje cikin nai. Hmm. Dan ƙasar faranshi in dai ba wata riba gare ta ba a cikin wannan wurin irin yadda ta jajace idanu zuwa ga jamhuriyar Nijar ya kamata a ce ta jajace idanu zuwa ga jamhuriyar Gabon. To ko dai ta fahimci tana rasa tasirinta a kan kasashen da ta musu mulkin mallaka a nahiyar Afirka ce yasa ta kama bakinta ta yi shuru a kan batun na Gabon. Malam Makeri, <laughs> Allah na zuba ƙasa faranshi zuwa ga abin da an ta. ba ta iya kama bakin da ta shiru wannan juyin milkin mu je dai mu saurara nan gaba Jiya da aka yi saboda shi ma wanda suka ɗauko suka sa a gaban yanzu mai cin eh, ikon ai shi ma mutanen gongon eh, ne wato ana nuna cewa da kama tabbashin ma tsohon shugaban ƙasar ne na ɗaya kenan kuma yanayin shi ya bambanta da irin na Nijar wato 'yan gida guda ne muna nan muna ganin cewa da wannan abin dai tunda shi Emmanuel Macron wato shugaban kasa Faranshi a cikin wata huduba da ya kwanakin baya mutane ba su saurari abin da ya faɗi ba ne ya nuna cewa da alhaji ali bongo ya gaji alhaji ali bongo baya da lahiya alhaji ali bongo baya rike da iko a kasar ta gabon alhaji ali bongo ya kamata ya je ritaya to in ya faɗi haka kuma kowa ya san da haka tunda kowa ya ji da alhaji ali bongo ya san da mutum nan baya da lahiya mutum nan ba shi yake ikon kasar gabon ba tunda ta kai haka kenan kawai sun ɗauko wani ne nasu sun ka sanya a wurin wance ne yakin wancan su kai shi ritaya mu a ganin mu kenan hasashen da muke yi kenan ba mu da wasu hujjoji masu gwadin haka amma hasashen da muke tunanin da muke shine cewa da wannan juyin milki da hannun ƙasa faransa a cikin wannan eh, eh, juyin milki da aka yi farfesa bube da maiwa na jami'ar diop a senegal kenan a tattaunawa da muka yi da shi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya? Menene dadin duniya? yake waɗannan mata duka kusan an ba su gurabe da za su tallafa ma mata a baya wani lokaci sai ki ga maza suna ce ai an ba mukamin amma kuma har yanzu ana fama da irin matsalolin da da ake fuskanta ba samu an warware su ba idan aka ce ki ba waɗannan ministoci shawara waɗanne matakai kike ga kamar za su sa domin a ce an samar ma mata aiki an samar ma mata waraka musamman game da matsalolin da suke fuskanta. Wannan na cikin tambayoyin da shirin zai nemi ansa a yau. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin ci gaban da aka samu a Najeriya tare da rantsar da mata shida a jerin ministocin da za su yi aiki a gwamnatin Tinubu. da ya ɗauki hankalin mata a ciki da wajen Najeriya. Duk kuwa da cewa zuwa yanzu mata a Najeriya ba su kai ga samun kashi 35 cikin 100 da suke nema ba. Domin nazarin wannan batu yau ma muna tare da Rashida Usman Yahaya shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar basa a jihar Filato da kuma Hannatu dusu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labaran Wakiliyarmu Zainab Babaji ta tambayi Madam Hannatu abinda take gani ministocin mata za su iya yi domin inganta rayuwar 'yan uwansu mata da kuma ci gaban iyali sai ta bayyana cewa. To a gani na dai ina ganin wayannan mata shida ba su isa sosai su biya bukatun mata a Najeriya ba. Ina ganin zai yi kyau in sun haɗa kan mata su kira mataye da suna da mukamai kasa da su. Yayu akwai kwamishinoni yayu akwai directors wanda mata ne a yi kamar summit saboda a wayar da kan wayannan matayen su taimaka wa 'yan uwansu mata wayanda suna fama domin idan an bar wayannan ministoci guda shida kadai ba za su iya biyan bukatar mata a Najeriya. in na fahimce ki kamar su wayannan ah, ministoci mata guda shidan su kira taro kenan wanda za ko kuma tare da wayansu mata da za a wayar musu eh, da kai? Eh haka nake nufi. Wato a kira mata ya da suke da mukami mataye da sun kai sun kawo wayanda sun yi karatu sun gane abin da suke yi domin wani lokaci in ba dai an tuntube mutum ba ba zai gane ga abin da ya kamata ya yi ba so idan aka yi irin wannan taron mata za su gane cewa yana da kyau mu ɗauki nauyin juna wayannan mata za su rike hanayen wayanda ke kasa da su domin a ga cewa an taimaka wa juna yawancin matayen in kika lura za ki ga cewa kowa dai yana harkan shi ne a wurin aikin shi ya mai da hankali amma idan an kira irin wannan taro mata sun hadu an tattauna tare an jawo hankulan mu tare cewa mu dubi na kasa da mu kin ga ba za a bar wayannan ministoci kaɗai ba kowa a inda yake zai san cewa yana da haƙƙi mace ta san tana da haƙƙi ta taimaka wa yarwanta mace ta haka ina ganin za mu ci gaba zai taimaka wa mata. To da yake kamar yadda na ce a baya an ba waɗansu irin waɗannan makamai daga baya sai ki ga kusan za a ce akwai waɗanda sun yi da kyau amma akwai waɗanda kullum sai a mika yatsa cewa kamar su dizani a ce ai da ta yi sata ta yi kaza kina ga kamar me ya kamata wayannan mata a wannan karo su kauce saboda su fita daga irin waɗannan zargi da ake cewa ai daman an baku amma kuma ba ku aikata abin da ya kamata ba. To wannan kam na nan amma an ce wake ɗaya ke ba ta duka ko ba haka ba amma mu muna ba da muna sa bege cewa wayannan mata za su fidda mataye a kunya za su yi aikin su tsakani da Allah ba za su yi irin wayannan halaye da yasa ake zargin mata da shi ba. ko da shike ana zargin mata amma kin san cewa ko mazan ma haka din ne amma mu dai mata an san mu dai da hikima an san mu kuma da kulawa so ina kira ga wayannan mata su yi aikin su tsakani da Allah an san cewa sun kware ne aka basu wannan matsayi so su yi aikin su tsakani da Allah su fidda mata a cikin kunya na ganin <laughs> zai taimaka. To a hajiya barin dawo gare ki idan kika duba wani lokaci addini yana taka rawa sosai musamman game da abin da ya shafe su wani lokaci idan aka ce a ba mata 'yancinsu maza sukan fassara shi akan cewa muna neman daidaito ne tsakanin mata da maza kuma wani lokaci sai kiga ana kawo ayoyi musamman cikin 'yan kwanakin nan ana ta magana akan wani shiri da ake a tashin arewa 24 waɗanda mutane malamai ma sun fito kowa yana ba da nashi bahasi akan abin abin nan kina ga kamar su ministocin nan daga can sama ta wace hanya za su bi su domin su isar da saƙonsu ga mata musamman a ƙasa na karkara gaskiya na ji daɗin wannan tambaya da ya zo gare ni kuma zan iya kawo tsokaci na kaɗan a ciki gami da addini da ake sako mata a ce kin yi baki ba wallahi ba inda zai kai mu mace mai tsoron allah mai tsoron allah ne mace mai addini mai addini ne akwai wanda idan za ta kwana a coci gobe in an nuna abin da take sai ka gudu kuma akwai wanda idan ta kwana a masallaci gobe an nuna abin da take sai ka gudu to gaskiya zan iya ce mazan da suka ajiye mata sun san wa suka ajiye kada a dinga tauye mu iya mace ta san tarbiyyar da iyayenta suka bata kuma da tarbiyyar da ita ma za ta bai wa mijinta akwai matsalolin da idan ya taso sai a ce kai yaushe mace za ta yi wannan yaushe wata Allah ya sutura kai ko kuma akwai wani abubuwan daga an fara ganin matakin taso sai a fara danna da ke a ce to wannan karuwa ce ko kuma a ta fara bin maza ko kuma ta fara karuwanci babu irin kage da sharruka da ba za a fito a dangana ta da shi ba take in ba jajirtacciya ko wanda Allah ya tsaya mata ba take sai ki gani ta samu karewar zuciya abinda ta ɗauko ta yi sai ta gagare yin shi kuma akwai abubuwa da dama mata suna ba da gudumawar shi a ƙasar nan wanda mace za ta bayar wallahi fiye da namiji kuma idan aka ce za a duba a hanga mata sun fi maza tausayi mata sun fi maza jin kai na faɗi wannan magana a ko ina kuma ina sake faɗan shi kamar yadda nake faɗa wa'innan mata da aka basu su su samu su fitar da matan da suke ƙarƙashin su kunya su yi abin da ya dace su yi abin da da a ce e eh, lallai wa'innan gwanaye ne a cikin tafiyar mata da kuma jin kukan mata su yi abin da su mazan da aka sauke ko kuma mazan da suka samu wannan mukami a baya su yi abin da za a ce e eh, lallai wa'innan sun yi abin da ya dace kuma sun ji kukan mata kuma sun isar da saƙon mata a duk inda yake na birni da na ƙauyuka za su samu nasarori da dama ba a nan ƙasa ba har gaba za su samu cikin yardar Allah. Madan Hannatu bari dawo gare ki kamar yadda na tambayi ita Hajiya Rashida wani lokaci akan samu addini da waɗansu al'adu waɗanda yake kusan za a ce tauye haƙƙi ma mata ba a barin su su yi walwala a ɓangaren Christianity me kike ganin akwai abubuwan da ya kamata ta yi da waɗanda bai kamata ta yi ba? To na gode wannan tambaya yana da kyau sosai domin a gaskiya a cikin littafi mai sarki Allah ya halice mace da daraja kamar da ya halici namiji kuma ya raba ayyuka da mace za ta yi da wanda miji zai yi kuma bai nuna cewa mace tana da kaskanci a gaban ubangiji ba allah ya yi ta da daraja ya yi ta kuma domin ta taimaka wa mijinta sai dai abin da muke faɗi a nan shine bai kamata namiji ya bar aikinsa wa mace ta yi ba shi yasa yana nawaya wa mata sosai kuma mace eh, miji da ya gane daraja da kuma ya gane littafi da kyau zai daraja matarsa ya san cewa Allah ya ba shi ita domin ta zama mataimakiya mai dacewa ne da shi ta taimaka masa to amma so da yawa ina ganin rashin ganewa ne ya sa wasu maza suna ganin kamar mata abin banza ne za su yi abin da sun ga dama da su amma ba haka Allah ya shirya tun daga farkon fari ba to kafin mai sallama da bakin namu za ku ji shawarinsu ga 'yan uwansu mata kan abin da za su iya yi na kashin kansu kada kuma ku manta ku tari shirin kallabi ranar lahadi da karfe tara da rabi na yamma agogon najeriya shiri da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa muna godiya ta musamman ga bakin namu rashida usman yahaya shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar basa jihar plateau da kuma hannatu dushu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jihar sai wakiliyarmu zainab babaji da ta jagoranci tattaunawar da kuma dadi balewa daidai da ta sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To a takaice kasar Gabon mai arzikin man fetur da ke gabar teku a tsakiyar Afirka ta ja hankalin kasashen duniya yayin da jami'an soja a kasar suka ayyana kwace mulki a wani abu mai kama da juyin mulki a jiya Laraba. Sanarwar da aka yi a gidan talabijin na gwamnatin kasar ta yiwu ita ce babbar barazana ga mulkin gado na kasar. Lamarin ya kuma bayyana irin gwagwarmayar mulkin da aka kwashe shekaru ana yi. a gefe guda kuma amurka na bin diddigin abubuwan da suka faru a birnin libreville na kasar gabon a cewar fadar white house a jiya laraba sa'o'i bayan da jami'an soja a kasar da ke yammacin afirka suka kwace mulki fadar white house ta kuma kara kudurorin amurka a afirka bayan da aka tambaye ta ko guguwar juyin mulkin da ake yi a yankin alama ce da ke nuna washington ta kawar da idanta daga nahiyar da ke da arzikin albarkatun ƙasa. Ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuki a kan Rasha a jiya Laraba. Ta yi wannan shine hari mafi girma da Kiev ta kai a kasar ta Rasha tun bayan barkewar rikicin da aka shafa watanni 18 ana yi tsakanin kasashen biyu. Jiragen sama na Ukraine sun auna yankuna shida na Rasha ne, inda ɗaya daga cikinsu ya taɓa wani filin jiragen sama a kusa da kan iyakar Rasha da Estonia da Latvia. jirgin saman mara matuki ya haddasa gagarumar gobara tare da lalata wasu jiragen jigila na yaƙi na il-76 guda hudu waɗanda za su iya ɗaukar manyan injina da sojoji abinda kamfanin dillancin labaran tas na rasha ya ambaci jami'an agajin gaggawa na faɗa kenan. to masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na safiya sai kuma idan allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe 7 agogon gmt da ghana kenan za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawar mu da farfesa bobe na maiwa amma kafin mu yi sallama da ko bari mu mika ta'aziyya ga ikkilisiyar ekowa a bauchi domin rasuwar tsohon sakataren dcc bauchi reverend ibrahim muhammadu wanda ya rasu a ranar talata za a kuma yi jana'izar shi a gobe juma'a da karfe tara na safe bayan addu'o'i a ekuwa 1 a bauchi allah ya ba iyali haƙurin jure wannan rashi yanzu a madadin maryam da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe wanda ya shirya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyan mr Mr. Cummins Baba Yakubu makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Assalamu alaikum.